Tunda muna conference regional ya zamanto wajibi ne kowace gunduma ya zamanto ta zaman taro domin kasan da 'yan watanni masu zuwa za mu tai zaɓe. Mun kawai yanzu muraɗi muna da ɗan takara guda talatin da biyu za mu hiddawa kowace jiha mun ce ga abin za ta hiddawa. Kenan kowace jiha za ta yi zama na musamman domin su hiddo 'yan takarar nan. Kenan 'yan takarar nan ba naɗa su ne ake ba. Mutane militan suke zaben sai mun amince da wani da wani sun mutakara idan sun amince sai a zo gaban jama'a a bayyana shine wata watai shine yi shine eh, yi shine duk sauran jihohi suka yi muka gamu kuma jiya muka yi babban taro na jihar maradi gaba daya muka yi conference regional muka jaddada wannan ayyukan da kowace gunduma ta yi kenan shi yasa Eh, muka ɗauki resolution ko guda biyar da farko muka kawo eh, goyon baya da 'yan takarar ke da kwai na shugaban farti da na mataimakin shi da na mummura alamuna da takarar sekretar general ɗin farti da kuma president national na matasa muka kawo eh, wata resolution inda muka yi ma shugaban ƙasa godiya bisa jan ƙoƙarin da yake yi domin ganin Nijar ta zauna lahiya da kuma mayyan ayyukan da yake yi na cigaban ƙasa musamman ma karamin misali shine wannan mara alkwaliya da kan ana yi dukkan jami'i suna nan suna tsaye da yan takara ma sani shi shugaban NPR na kasa Arbada Abuba shina da burin da takarar shugaban kasa kamar yadda na gaya maka NPR jamhuriya lalle dan jinjiri ce kamar yadda shi shugaban party kan shi gayi wanda aka yi da hauran shi 32 a yau yanda tsohin jam'iyoyi suke takara a cikin dukkan yankin ƙasa. Yan fiyar Yamuda za ta gabatar da 'yan takara 171 kusa 171. Kenan duk inda ake takara za mu yi takara. Saboda kamar da na gaya muka ba mu da shakku ba mu da faɗuwar gaba. Shi yasa lokacin da muka yi wannan farti sai mutane suka ba mu suka nuna mu cewa lalle sun matsu suna son wani sabon tsari wanda za zai ba su damar su nuna ta su zakuta to alhamdulillahi kana ganin kagiwa duk inda ke da akwai eh, biruruwan mu na NPR jamhuriya ka gani kullum kama kasuwa ne mutanen ke zuwa alhamdulillahi sai mu ce mun ma Allah godiya